cuff wani ya musliman a huwa wala ya huwa ni ƙalbi baka mutusa idan can ikwatin imani cuff wani ake. dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga allah subhanahu hawa ta'ala madaukakin sarki muna gode masa. muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala shiryar da mu wanda kuma Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayansa masu daraja masu girma da sahabbansa yardaddun Allah da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. matu wa ma ya bil afghani matu wa ma ya bil afghani. Jama'a ɗumar musulmi masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In ba a manta ba, a makon da ya gabata mun wato yi bayani a gurguje kuma a takaice mun suranta yadda gwamnati take musamman ta umawiya cikin nasarori da matsaloli da shugabanni da shekarun da suka kwashe 99 da wata tara da kuma dalilin rugujewa wannan gwamnati saboda raunin da ta fara kuma ta shekara ɗari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan shekara ɗari Allah zai tura wanda zai jaddada mutane addini to watakila wannan ne ya tabbata a kanta har ta kai ga rushewa bayan kwada ta yi burin ƙasa ta haɓaka da kuma mun faɗi matsaloli na cikin gida da na waje da nasarori na cikin gida da na waje wanda ba yadda za ka yi ka rasa abin kirki ga mutane ko kuma ka rasa abin sharri gare su sai dai akan yi hukunci ne ga abin da ya fi yawa domin ce banul abbas su ne suka ci gaba da kira har ta kai ga kifar da wannan gwamnati a shekara ta 132 bayan hijira bayan ita waccan gwamnati ta kwashe shekara 91 gwamnatin banil abbas ta kafu bayan faduwar gwamnatin umawiya a hannunsa kuma su suka kira aka yi gwamnatin umawiya bore su zuriyan wato abbas dan abdulmutallib daga cikin amomin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko mafi kusa da shi da ya bari a duniya wannan yasa aka raɗa gwamnatin suna gwamnatin abbasiya shi abbas radiyallahu anhu amin manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama an haife shi bayan haihuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallama da shekara uku ya rasu a lokacin kalifancin sayyidina usman yana ɗan shekara 88 ya ba zuriya mai yawa daga ciki akwai abdullahi bin abbas wanda shine kakan shugabannin gwamnatin abbasiya shi abdullahi bin abbas an haife shi kafin hijira da shekara biyu sannan kuma har annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga allah bai wuce shekara sha biyu ba wato a duniya kuma shine wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a Allah fahimtar da shi fassara alkur'ani ya kuma ba shi hikima abdullah bin abbas ya taso da ilimi da zaka'i da fasaha da kaifin kwakwalwa da kwarewa wajen fassara alkur'ani har ya zama aya a ciki tun yana yaronsa sayyidina umar yake shigar da shi cikin dattijan sahabbai kuma yake yi masa tambaya to daga tsatsonsa ne waɗannan kalifofi suka fito kuma ya rasu shi a shekara ta takwas bayan hijira daga nan sai aliyu bin abdullahi bin abbas wato ɗansa kenan an haife shi a daren da aka kashe sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shekara ta arba'in bayan hijira shine kusan wato ginshiki na kafuwar wancan gwamnati ta umawiya ya rasu a shekara ta ɗari da goma sha ɗaya yana da ‘ya'ya ashirin da biyu maza mata goma sha ɗaya wato yana da ‘ya'ya talatin da uku shi wancan aliyu ɗan abdullahi ɗan abbas sai wato ɗansa muhammad bin ali bin abdullahi bin abbas bin abdulmutalli bin hashim wanda shi ne ya buɗe ƙofar kira domin kifar da gwamnatin umawiya bayan rasuwarsa sai ɗansa ibrahim al-Imam ya ci gaba da kamfen ɗin assasa daular banul abbas har zuwa lokacin da labari ya je wa marwan wato shi shugaba na ƙarshe kenan na gwamnatin umawiya game da wannan yunkuri yasa aka kama Ibrahim bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas aka garkame shi a kurkuku har ya rasu a ciki bayan rasuwarsa sai ɗansa Abul Abbas al-Kurasani wanda aka fi sani da As-Saffa ya ci gaba da yin wannan kamfen na neman goyon baya domin kifar da wannan gwamnati da ta gimshi kowa a wannan lokaci kuma kowa ya gaji da ita wato gwamnatin Umayya a ƙarshe-ƙarshenta wannan kamfen ana yin sa a ɓoye a sirrance suna ta aika mutane zuwa manyan birane domin jawo ra'ayin mutane zuwa gare su da watsi da gwamnati mai ci ta wato ainihin umawiya to haka dai abin ya ta tafiya ƙarƙashin wannan kira ne suka yi nasara har ta kai ga yin wato ƙaurarsu zuwa kufa ganin cewa kufa dama ta saba da irin wannan rikicin da ɗauki ba daɗi da shugabanni domin daga na aka fara wato yunkurin yin bore wanda ya kai ga kashe sayidina wato usman kuma ɗaya daga cikin mutanen kufan nan bayan wasu sun koma khawarij su suka fito suka yaƙi suka kashe sayidina ali sannan kuma a nan kufa ɗin ne dai aka tada bore wanda muka yi bayani a baya wanda ya kai ga kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sayyidina Husaini wato wannan gari matattara ce ta komai ya musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati imani afwan akhi bayan sun shiga kofa sun yi kamar kwana arba'in a boye suna kira zuwa ga goyon baya har ya zuwa ranar juma'a sha uku ga watan wato ainihin rabiul awwal shekara ta ɗari da talatin da biyu inda ya gabatar da wata huduba shi wato asafa gagarumar huduba a ciki ya kirawo mutanen kufa zuwa ga yunkurin kifar da wannan gwamnati kuma idan sun taimaka aka samu nasara da su za a yi daga nan komai yakan kama har suka sami soja dubu biyu aka cire tutar banu umayya mai launin fari aka kafa tasu mai launin baki daga nan yaƙi kuma ya ɓarke tsakanin wato banul abbas masu son kafa sabuwar gwamnati da banu umayya masu tsohuwar gwamnatin da an gaji da ita saboda ta daɗe shekara casa'in da ainihin ɗaya da wata tara har ya zuwa ranar ishirin da bakwai ga watan zulhijja shekara ta ɗari da talatin da biyu inda aka kashe ƙarshen kalifofin banu umayya bayan ɗauki ba daɗi mai tsanani daga nan aka bi ragowar gwamnatinsa wasu suka yi suranda suka bi aka kyale su wasu aka kashe su wasu aka ba su amana da yarjejeniya sannan aka warware yarjejeniyar da ƙarshe su ma aka kashe su abul abbas shine kusan wanda ya assasa wannan daula an haife shi a shekara ta ɗari da 104 an kuma yi masa mubaya a matsayin khalifa ranar alhamis 13 ga watan rabiul awwal shekara ta 132 ya yi shekara hudu da wata tara ya rasu a watan wato zulhijja shekara ta ainihin wato da 136 yana ɗan shekara biyu. wato duk wannan rikici da aka yi ta yi shekarun sama ba su nisa ba bayan abu uh, ja'far al-mansur bayansa sai ya zo shi abu ja'far al-mansur ya yi shekara 22 ya rasu a watan zulhijja shekara ta 158 yana da shekara 62 sa sai al-mahdi bin mansur wanda shi kuma ya yi shekara goma ya rasu a watan al-muharram shekara ta 169 shekarunsa 43 a duniya lokacin sai kuma alhadi wato ibnul mahdi shi ya yi shekara ɗaya da wata uku ya rasu a watan rabiul awwal shekara ta ɗari da saba'in yana ɗan shekara talatin da hudu sai kuma ar-rashid wato ibnul mahdi shi kuma ya zo bayansa shi ma wato irin tsarin da banu umayya suka yi ake ga kuskure ne na wato ba da mulki ga ɗa ko sanya shi gado sai gashi su ma banul abbas sun zo sun maimaita irin wannan to shi ma Rashid ibn al-Mahdi shi ko Mahdi ibn al-Hadi Hadi ibn al-Mansur haka suka yi ta yin tsarin su ma to shi Rashid bin Mahdi ya shekara 23 da wata shida ya rasu a watan Jumadal akhir shekara ta 193 yana da shekara 44 sai al-Amin ibn Rashid shi kuma ya shekara 4 da wata shida ya rasu a watan safar shekara ta 137 yana da shekara 28 sannan sai alma'amun ibn rashid shi kuma ya yi shekara ashirin da wata ɗaya ko da wata biyar ya rasu a watan rajab shekara ta ɗari biyu da sha takwas yana da shekara arba'in da biyu bayansa kuma sai al bi ibn rashid shi kuma ya yi shekara takwas da wata takwas ya rasu a watan rabiul awwal shekara ta ɗari biyu da ashirin da bakwai yana da shekara arba'in da takwas sai al bin mu'tasim shi ya yi shekara biyar da wata tara ya rasu a watan zulhijja shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu yana da shekara talatin da shida bayansa sai almutawakkil bin mu'tasim wato ɗansa kenan ya gaje shi shi kuma ya shekara hudu da wata goma ya rasu a watan shawwal shekara ta ɗari biyu da arba'in da bakwai yana da shekara arba'in bayan sai almuntasir ibn mutawakkil shi kuma ya yi wata shida ne ya rasu a watan rabiul awwal shekara ta takwa yana da shekara arba'in. daga nan sai rauni ya samu daular ta fashe gida biyu bayan daga gida biyun kuma ta fashe gida gida da yawa daga nan aka samu ƙananan dauloli wanda a can baya lokacin da muka yi maganan gwamnatin umawiya akwai abu da ya faru a daidai ƙarshen gwamnatin shine bayan ruguje wannan gwamnati a shekara ta ɗari da da talatin biyu, bayan ta kwashe shekara da ɗaya da wata tara tana mulki cikin waɗanda suka yi nasara ba a kashe su ba bayan an yi juyin mulki akwai abdurrahman dakhil wanda ake mallaka mallakabe da sakar quraish shi ya samu damar gudu wanda gudun nasa kuma ba a samu an kashe shi ba cikin waɗanda aka kashe cikin ƙarshen daular banu umayya har ta kai shi ga ƙasar andalus a spain kenan yanzu wanda ya je kafa sabuwar gwamnati daga nan ne a tarihin musulunci aka fara samun shugabanni guda biyu ta wani a tambaya daga yaushe ne aka fara samun daula biyu ko shugaba biyu a musulunci kowace ƙasa da tsarin shugabanta sai mu ce daga kan wannan lokaci ne aka samu daula biyu ɗaya tana da hedikwata a kurtuba a ƙasar wato spain andalus ɗaya kuma tana da hedikwata a ƙasar iraki a cikin birnin bagadaza wanda shi wannan mansur ɗin shi ne wanda ya gina birnin bagadada da can babu wani birni sunansa bagadada an dai san akwai ƙasar iraki amma shi ya kirkiri birnin ya gina shi ya tsara shi shi yasa har yanzu birnin Bagadaza yake da tsari saboda kirkirarsa aka yi aka tsara shi kamar yadda aka kirkiri birnin Abuja aka tsara ta yadda ake so shi ma haka aka kirkiri wannan birnin aka tsara shi to shi daga nan ne rauni ya samu wannan daula har ta kai ga kasuwar dauloli daban-daban har guda goma sha takwas kamar yadda wato ainihin malaman tarihi suka kawo ya musliman ahuwa wa la ni kalbi baka mutasailan an ikhwati imani afuwan akhi Babanu Umayya su suka tare a Andalus wanda suka gwamnatin Tawa'if wanda ta tashi tun daga shekara ta biyu har zuwa ɗari da da bakwai. wato daular ta kwashe shekara ɗari da biyar ana mulki sai daulatu bani bawaihi wanda ita kuma ta fara daga shekara ta ɗari da 334 zuwa ta bakwai, tsawon shekara ɗari da 113 to waɗannan daulolin ragowar goma sha takwas ko talatin duk za mu ba da tarihinsu insha Allah ɗaiɗaiɗaiɗai a takaice don mu san irin wato nasarori da matsaloli da addinin musulunci ya samu dangane ga kafa daula da kuma irin nasarori da daula suka kawo to ita gwamnatin banul abbas bayan ta yi rauni ta fashe sai ta zama guntuwa guntuwa har ta kai ga wato ainihin ta sake yin reshe ta bulla a wani guri wanda ga baki ɗaya wannan daula kafin rushewar ta ƙarshe ta kwashe shekara ɗari shida da arba'in wanda ta yi shugabanni a jere a jere har guda talatin da shida wanda ta bayan ta yi rauni hola ko ya shigo magoliya suka zo suka rushe wannan daula wanda a rana guda sun kashe mutane sama da dubu saba'in a bagadaza a ƙasar iraki wanda har ahmad mansur wani ɗan jarida da yake aiki a kamfanin aljazira ko gidan talabijin na aljazira ya rubuta littafi mai suna kissatu sukotu bagadad wanda ya bayar da tarihin shigar amurka ƙasar bagadaza ranar 20 ga watan maris 2003 ya kwatanta shi kuma da shigowar holako daga gwamnatin magoliya ta can wajen china irin barnar da suka yi su suka kashe mutum dubu saba'in a rana ɗaya sai ga amurka ita kuma a rahoton da jami'an ƙasa amurka ɗin ta bayar mai suna james hawking university ta ce a tun daga 20 ga watan maris 2003 zuwa watan 10 2006 wato wace shekara uku kenan da 'yan watanni amurka ta kashe mutum 65,500 wato kusan su ne 2.5 na adadin mutanen iraki miliyan 23 wannan shine wato yaƙi mafi barna da aka yi a ƙasar iraki wanda bai kai ɗaya bisa goma na adadin mutanen da suka mutu a lokacin Saddam ba wanda ya kwashe shekara ashirin da hudu yana mulki to irin wannan a ƙarshe dai gwamnatin abbasiya a lokacin da abubuwa sun faru masu tsawo dama in daula ta yi tsawo to ba za ta rasa matsaloli mai yawa ba ko ba za ta rasa nasarori mai yawa ba kuma wani zai daidai wani zai kuskure sai dai an tashi kowa a ɗora shi a sikelinsa daban amma ba a ɗaukan daula ko gwamnati gaba ɗaya a ɗora ta a sikeli ɗaya in aka yi haka ba za a yi wasu adalci ba dole za ka samu wasu masu gaskiya ne masu amana ne masu mutunci ne masu karamci ne kuma suna son a yi kuma a ɓangaren su sun yi wasu kuma masu son zalunci ne kuma sun yi zaluncin wasu kuma sun yi adalcin sun yi zaluncin amma zaluncin ya fi adalcin yawa wasu kuma sun yi zaluncin sun yi adalcin amma adalcin ya fi yawa wasu kuma sun shigar da son zuciyarsu dokan aka tashi kowa sai a ɗora shi a sikelinsa amma dai a dunkule wannan daula ta faɗaɗa ta yi wa musulunci aiki ta, ta yada ilimi ta ɗaurewa malamai gindi an yi rubuce-rubuce na muka daban-daban a tsawon shekarun da daular abbasiya ta sannan kuma an samu nasarori masu yawa kuma ta kai ga inda za ta kai wannan daula ta abbasiya ta riƙa ta yi albarka sannan ta yi faɗi cikin ayyukanta kuma shine akwai gina malamai da gina birane da gina manyan jami'o'i da faɗaɗa harkar noma da kasuwanci da kuma yaƙi wanda har ta kai lokacin ana iya kaiwa a yaƙi ƙasar Rome ta wani ɓangare kuma an shiga ƙasashen Turai sannan kuma sun jawo ƙabilu daban-daban daga sauran wato ƙabilu kamar Turkawa, kamar Farisawa, kamar Barbar, kamar su Atrak da sauran ƙabilu daban-daban wanda suka shigo cikin gwamnatin suka yi ƙarfi. Sannan ɓangaren ilimi kuma an jawo malamai a jiki sannan an yi fassara fassare na littattafai. akwai tafai na indiya na tatsuniyoyin indiya irin su kalila da dimna wanda aka fassara shi zuwa larabci irin su alfu laili wa laila duk tafai ne waɗanda ba asalinsu ba na larabci ba ne aka fassara su da kuma irin su wato falsafa da mantiki duk aka aka faɗaɗa waɗannan ilimi sannan ɓangaren ilimin nahau da ilimin sarf da ilimin balaga da ilimin mantiki da sauran ilimin muka duk an faɗaɗa su a wannan lokaci da ilimin tafsiri da ilimin hadisi sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi wato ƙirƙiran ilimin muka nan ma an ba malamai dama sun yi ta ƙirƙirar littattafai da waƙoƙi na adab da kuma sauran harkoki da suka shafi getta birane da inganta su da gyara su duk gwamnatin abbasiya ta yi wannan wanda ne ma yasa ake zargin gwamnatin abbasiya da cewa ta jawo waɗanda ba larabawa ba sun yi ƙarfi a cikin gwamnatin har ta kai suna iya juya khalifa ko su juya shugaba ko su tsara masa abin da zai yi kai har ma akwai shugabannin da irin waɗannan mutanen suka kashe su kuma sun yi ta'auratayya tsakanin balarabe da wanda ba balarabiya ba wanda ya kawo cakuɗewar jinsi har ya kawo larabci ya yi rauni a wasu gurare kuma wasu mutane daban daga cikin wasu ƙasashe suka shigo cikin gwamnati suka yi ƙarfi kamar wato mutanen farisa da turkawa da kuma sauran wato ƙabilu daban-daban wato wannan gwamnati dai ta zama ta yi haɗakan ƙabilu da yarurruka saɓanin gwamnatin umawiya wanda kusan shugabanninta duka da waziranta da gwamnoninta kaf larabawa ne babu mutum ɗaya a cikin wato khalifofinsu wanda yake ba balarabe ba ko ba ba ba amma su waɗannan ga khalifofin sannan kuma gashi mafi yawa waziransu da matansu da iyayensu wani sai ka ga uwarsa ce ma take juya gwamnatin kuma ba balarabiya ba ce wani kuma sai ga wazirinsa ne yake iya sa sarki ya yi ya sa sarki ya ƙi kama a ƙarshen gwamnatin da ta kai lokacin da ƙarfinta ya ƙare ta yi rauni ta suma ta kusa mutuwa sai ya zama lokacin gwamnoni ne ma suke juya shugaban ƙasa domin kowane gwamna yana iya yin abin da ya ga dama shugaban ƙasa ba zai iya taɓa shi ba kuma zai karɓi jiziya ya riƙe a hannunsa shugaban ƙasa ba zai iya magana ba saboda sun riga sun raunata daular kuma aka dinga tura kyawawan mata cikin fada sarakuna suka dinga aura ko suna siya a matsayin bayi kuma waɗannan kyawawan mata suna ɗauke da wani wato dafi na maganganu da za su iya haddasa rigima tsakanin sarki da ƙaninsa ko sarki da wazirinsa wanda aka yi ta amfani da wannan ana rarraba kansu har ta kai mutum zai sa asara wuyan ƙaninsa saboda yana fatan wai zai zama kalifa bayansa da irin abubuwa da suka faru waɗanda duk wanda ya karanta durusun min tarih zai ga waɗannan abubuwa marasa kyan ji da suka yi ta faruwa waɗanda kuma har ta kai akwai wanda mace ce ma ta dinga gudanar da daular ta kan ɗanta abinda take so shi za a yi wanda take so a bawa shi za a bawa wanda take so a hana shi za a hana sannan wasu kuma suka shiga wa da 'ya'yan sarakuna tunanin jin daɗi da shakata da holewa Har ta kai aka dinga kama tsuntsaye ana sa su a keji su ne wa sarakuna kuka aka dinga yin fulawoyi aka dinga yin kafet kafet da aka dinga sawa raunan su zinare aka dinga musu fakata fakata rauna sai ka ce kilomita ɗaya da sauran irin waɗannan da fankama tunda ba ilimi ba tsoron Allah sai aka koma riga to duk daga nan ne abubuwa su kai rauni wanda wannan shine sababin faduwar wannan gwamnati ta Abbasiya عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata cewa akwai wato masu tambayoyi akan wasu abubuwa za a rubuto akan wato kundin tarihi at yahoo.com kundin tarihi at yahoo.com duk mai neman ƙarin bayani sai ya rubuto ko tambaya ko ƙarin bayani akan wani abu da aka faɗa ya wuce ko kuma ba a faɗa ba ko kuma wani abu da aka faɗa wani yake neman ƙarin bayani sannan ko gama masu neman website mun yi bayani cewa akwai website yanzu da yawa na musulunci Allah ya sa an same su da yawa masu shiga internet za su iya samun wasu littattafai da wasu bayanai kamar akwai islamhouse.com akwai islamtoday.net akwai islamway.com akwai islamcan.com akwai islamweb.com akwai islamonline.com akwai kuma irin su almishkat.com akwai sultan .net akwai site.net slash book slash english so duk mutum ya shiga waɗannan insha Allah zai samu littattafai da yawa da aka rubuta da turanci da wanda aka rubuta da larabci da wanda aka rubuta kuma da faransanci domin waɗannan yaren guda uku da su ake cin kasuwar ilimi a duniya da aka wajibi ne musulmi ya kokari ya iya turanci ko ya iya larabci ko ya iya faransanci ko ya iya ukun gaba ɗaya ko kuma ya iya biyu daga ciki amma dai wanda ya iya ukun zai fi cin moriyar abubuwa amma dai ko da ɗaya ka iya daga cikin ukun nan kai larabci mai kyau mai karfi ko turanci mai kyau mai karfi ko faransanci to duk saƙon da kake so ka samu a duniya an fassara shi zuwa yaren nan guda uku mu ma dan bamu da karfi ne yaren namu bai ci gaba sosai ba amma duk da haka dai yanzu muna ganin an fara buɗe website na Hausa sai dai kuma babu na musulunci da yawa da aka ci gaba za a yi da ɗauwar abubuwa ɗin matasanmu da suke karatun kwamfuta su fara tunanin ƙirƙirar website wanda za a dinga yada irin kasassuka na addinin musulunci kamar yadda wani ya turo cewa ya kamata irin karatutuka da ake a dinga zuba su a intanet to wannan yana bukatar siyan wato shi abin nan filin sannan kuma da kula da shi da biyan harajin da ake bayarwa wanda in ma ka siya din baka biyan haraji za a rufe wannan yana bukatar kuɗi da yawa so duk dai a hankali insha Allah waɗannan abubuwan za su fito fatan mu shine Allah ya ɗaukaka musulunci ya kuma taimaka wa masu taimaka addinin musulunci da komai da dukiyarsu da lokutansu da rayukansu a nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗaukan mana shiri sha'aban ibrahim sharaɗa ni mai gabatar da shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa za a ci gaba da rubuto mana tambayoyi da ƙarin bayani a kundin tarihi a yahoo.com ko kuma a yi message a kan uh, 0 23 74 57 080 2374 duk ƙarin bayani za a rubuto a nan insha kuma za mu gani za mu kuma karanta insha Allah wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu an sam'i kulli bayani aturahum matu wa ma yadruna bil afghani aturahum ماتوا وما يدرون بالله